ita sallah ba ta yiwuwa sai da shigar lokaci duk mutumin da ke sallah lokaci bai mutu mutai ba ko ba gaskiya ba amma fa kar mutum ya sallah karfe biyu da rabi ko karfe ɗaya sauran minti biyar ka ce mutu ba a akwai waɗanda Allah ya ba su ilimin sanin lokaci su ne suke yin kalanda irin kalandar nan ake zawa a masallaci mm-hmm. to ta kan yi bayanin yadda za a yi sallah azhar sallar la'asar sallar magariba sallar isha da asubahi to amma lalle karki sai lokaci ya shiga sannan ake sallah in kai sallah lokaci bai ba to kute ba kaga a haka sai ka gane lokacin da za ka ga sallah ta ko ba gaskiya ba to gurin motar da za ka hauka tafi zariya ko kaduna dai dai unguwa uku ne haje nan karkashin gada malam akwai motoci da akwai alzeriyan doguwa daga jiriya bayanin sallah da ke mana naji ka koma bayanin dasha ah, bari ina da ina da bayani ake akan sallah eh zan zo in muku bayani a dalla dalla ku ci gaba da bita eh ku ci gaba da bita eh eh a'a ah, ah, to sai mu sallah kuma sai a koma magana tasha na rasa abin da malam yake da mata dan kare kowa ya san shi faran mace ce fa faran mace alkibban mata dole ibita kai malam ba dole ibita faraji to ba na ganin laifin malam kawai kallon ku nake me haka haba habibi baby ka san yadda zuciyata take ruruwa akan soyayya ita nake ba baby dan Allah dan annabi baby ki so kamar yadda nake son ki haba baby malam kai fa ba yaro bane bai kamata duk inda ka ganni karan ka bi na ba kana cewa kana so ne yanda da afka kan ina son ki zi baby da afko maka ina tsohon na jadu tijararre kai tunda baka san annabi ya faku ba ko na yi maka da siha ne maka a gaban jama'a na aika maka da sako wuce wuce shine ya biyo ki har kika tsaya kina mayar mai da wanda aka yi ko binki yake mahaukaci ne shi a'a in gidan zaka shiga bismillah zo ka shiga Eh? A'a shiga ku diskanta shiga. A'a sai an yi aure tukuna. Shiga? Da. Tunda muharramin gidan ne kai ai sai ka shiga. Wato duk iya abin da zan maka ka ki ka gane ko? ina duba albarkacin tsufa da shekaru ka kaki sai na baran maka da dukkanin wani mutunci sannan zaka gane me kake ciki ko yarinyar nan mazaje ma masu jini a jika sun yi iyakar na ban basu dama ba bare kai da babu wani abu da zan mora ko mu amfana ina wuni ina wuni ni ban ga darajar shekarun ka na gaishe ka ba kai sai ka gaishe ni kai mazar kai da ko ka mai kifi kuran karba mai kifi ina jima ka amsa min kifi mage ce ni Kulli ya ce ni na ce maka da zan ci kifi wai sai da ka mana ta nan zaka sace ni ka barbaɗe ni da tofi to Allah ya fi ka kafi na Allah ya fi ka ka kama hanya ka tafi soyayya soyayya soyayya ya sai ne maka ihun kwarto ah. jama'a